Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a babban rana. Shi daga watan Nuwamba shekarar dubu biyu da 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da su, ga Sarfilo da kanan labaran duniya. jiya alhamis shugaban kasar amurka ya yi kirarin an yi masa magudi ga wa'adinsa na biyu ba tare da wata hujja ba tallafin kuɗin da ake baiwa marasa aikin yi a amurka ya ɗan ragu a makon da ya gabata a cewar ma'aikatar kwadago majalisar dokokin kasar habashi ta tabbatar da saka dokar ta ɓace ta watanni shida a yankin arewacin tigray na 'yan tawaye kanun labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji hali da ake ciki a zaben shugaban kasar amurka yayin da ake jiran sakamakon zaɓe daga wasu jihohi to ko mai amurkawa ke faɗi ka duk wanda yanzu ka haɗu da shi ce maka yake yi shi bai san abin da yake faruwa ba bai san me yasa sakamako yake yin jan jan kafa ba yake tafiya wahainiya to bayan shugaban kasa donald trump ya kai kara a kotu game da wasu sakamakon zaɓe da ke fitowa a wasu jihohi to koya wannan batu zai shafi zaɓen eh da dauki wata kila ah, ba ma samun ah, result din a lokacin da ya kamata watakila waɗansu kwanaki waɗansu bakwai guda ko waɗansu kwanaki ne amma karshe da mu samu wanda ya zama na ina fatan bai zama alheri mamu democrats Malam Muhammad Nasihu na Jami'ar New York ya bayyana mana yadda Amurkawa ke kallon wannan dambarwa. A Najeriya kuma a yayin da Amurkawa ke ci gaba da zaman jirin sakamakon zaben shugaban kasar wadda aka gudanar a ranar Talata, su kuwa al'ummar jihar kwarin Najeriya sun barke ne da murna saboda nasarar da wani dan uwansu ya samu na lashe zaben majalisar dokokin kasar ta amurka gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta ce za ta ci gaba da aikinta na tono ma'adanan man fetur a yankin tafkin chadi da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jiya alhamis shugaban kasar amurka ya yi kirarin an yi masa magudi ga wa'adinsa na biyu ba tare da wata hujja ba. Shugaba Donald Trump ya ce idan kun kirga ƙuri'un da aka kaɗa na gaskiya, to a sauƙaƙe zan yi nasara. Idan kun kirga ƙuri'un da ba su dace ba, za su yi ƙoƙarin sace mana zaben. Trump ya kwashe mintuna goma sha shida a ɗakin tattaunawa da 'yan jaridu na fadar White House yana ba da jawabi yana mai cewa lokacin da yake kan gaba a ƙuri'u a jihohin da ke sauyawa da ake kira swing state sun fara ɓacewa a asirce yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'un. tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ɗan takarar jam'iyyar democrat shine ke kan gaba da trump a baki ɗaya yawan ƙuri'un jama'a da kuma ƙuri'un wakilan electoral college masu muhimmanci waɗanda a zahiri su ne ke tantance wanda ya nasara. shugaban bai amsa tambayoyin manema labarai ba kuma manyan gidajen talabijin uku sun yanke shi lokacin da suke yada jawabinsa kai tsaye yayin da yake ta maimaita ikirarin magudi mara tushe yana zargin 'yan jam'iyyar demokrat da kokarin sace masa zaɓe kuma yana faɗin maganganu na kuskure game da cewa ba a baiwa 'yan jam'iyyar republican damar saka ido a kirgan ƙuri'un ba tun farkon bullar annobar coronavirus a amurka kasar ta tabbatar da samun sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a ranar laraba a cewar bayanai daga jami'ar johns hopkins kasar amurka dai na fuskanta sake farfadowa cutar coronavirus musamman a jihohin tsakiya maso yamma da kuma yammacin amurka aikin bibiyar cutar yunkurin da mujallar the atlantic ta ɗauki nauyi ya samu sama da mutum dubu hamsin da ake kwantarwa asibiti a duk faɗin amurka kwanaki biyu a jerar ranar laraba yanzu haka amurka akwai sama da mutum miliyan tara hudu da suka kamu da cutar coronavirus sama da mutum dubu ɗari biyu da talatin da uku kuma sun rasa rayukansu dalilin cutar a karo na biyu kuma cutar na sake yaduwa a nahiyar turai tallafin kuɗin da ake baiwa marasa aikin yi a amurka ya ɗan ragu a makon da ya gabata ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton ajiya alhamis amma yana ci gaba kamar yadda aka saba a baya yayin da kasar da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya ke ci gaba da fuskantar matsalolin kai kawo da cutar corona coronavirus ta haddasa. Jimlar mutane marasa aikin yi dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya ne suke cika takardar neman diyyar rashin aikin yi, wanda ya ragu zuwa dubu bakwai daga adadin makon da ya gabata. Ya kasance na mako na uku a jere yana yin ƙasa da dubu ɗari takwas. amma ya kasance sama adadin da aka saba gani kafin zuwan annoba a cikin bayanan da suka fara tun shekarun 1960 wato kadi na 60 ma'aikatar kwadago ta ce jimlar mutane miliyan 7.3 sun kasance marasa aikin yi wato kashi biyar kenan cikin ɗari wannan adadi babban ci gaba ne daga lokacin da ya kasa. kimar rashin aikin yi da kashi 14.7 cikin ɗari a cikin watan afrilu kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya amurkawa na ci gaba da zaman zulumin jiran sakamakon zaɓe da kuma ayyana wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar wanda aka yi a ranar talata jihar nevada na cikin jihohi da ake dakon sakamakon zaɓe a don haka ne abokin aiki na sarfilu hashim gumel ya tattauna da abdul muktar wani ɗan najeriya mazaunin las vegas akan hali da ake ciki a gurin. Malam Abdul jihar Nabada da kake jiha ce da yanzu haka Amurka aka sawa ido ɗaya daga cikin jihohi biyar da ake jiran sakamakon zaɓe har yanzu ba a kammala ba. To me yake faruwa a wannan jiha taku? Sakamakon zaben ne ya ɗan yi jinkiri saboda wasu dalilai kamar wanda suka yi zaɓe na ciki don akwatin waya ran da aka yi zaɓe ma an karɓa so wa'annan dai su ne yanzu ya rage ba ya riga su ba sannan kuma ka san yadda ake irgawar saboda ka a zo a samu matsala ko kuma a ce an yi magudi so in ka turo zaben na akwatin gidan waya so da id card ɗinka da signature sannan akwai wata software wata manhaja ita kuma wadda ita ce take duba signature ka ta yi daidai da signature da ka turo to sannan a irga to shi yasa zaben yake ta tafiya a hankali a hankali a hankali zaka ga kuri'un ba sa sauri kamar yadda ya kamata To kamar yadda ka ce ana kokarin a tabbatar da waɗanda suka jefa ƙuri'un nan su ne ta hanyar duba saka hannunsa a cikin wato ƙuri'un nasu. To abin kamar yana ci gaba da tafiyar hawainiya akwai wani alamu da suke nuna cewar za a iya samun sakamako nan ba da daɗewa ba? Eh gaskiya da akwai alamun za a iya samun sakamako nan ba da daɗewa ba. Akalla dai zuwa gobe zuwa gobe da yamma haka sabida sun ce za su iya irga kuri'u kusan kamar dubu goma a duk sa'a guda so kaga in za iya samun kuri'u wajen dubu hamsin ko dubu sittin zuwa da yamma insha Allah so muna sa rai dai muna sa rai ga mazauna jihar nan yanzu ya alamun mutane suke a jihar sun kagu su ji an fitar da sakamakon ko me yake faruwa ya mutanen jihar ke ji kasance ba san sakamakon kuri'unsu ba a gaskiya mutane da yawa sun kagu su ji an fitar da sakamako saboda na ba da ba wanda da yake tunanin za ta zama jiha mai mahimmanci a harkar zaben america amma sai gashi ta zama so saboda haka duk wanda yanzu ka haɗu da shi ce maka yake yi shi bai san abin da yake faruwa ba bai san me yasa sakamako yake yin jan jan kafa ba yake tafiya wahainiya gaskiya mutane da yawa sun matsu sun matsu su ji sakamakon zaɓe. To ganin cewa an samu zaman ɗaɗar a wasu yankuna a nan Amurka. Ya lamarin tsaro yake a nan akwai mutane da ake tunanin za a samu tashin hankali ko na rudani a nan jihar ta Nevada? To a nan da za mu iya cewa alhamdulillah gaskiya ba wani abu mai kama da tashin hankali sai dai akwai gungun mutane irin magoya baya haka sun je inda ake irga kurbin zaɓe sun dan tattara a gurin suna cewa a faɗi sakamakon zaɓe saboda haka shi shugaban zaben ma sai da ya fito ya dan yi musu bayani tukunna so amma dai ba wani tashin hankali to malam abdul muktar mun gode kwarai da gaske asha allah ni ma na gode sarfilu hashim gumal kenan a hirarsa da abdul muktar wani dan najeriya da ke zaune a las vegas Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da sauran labaran duniya. jiya alhamis majalisar dokokin kasar habasha ta tabbatar da saka dokar ta ɓace ta watanni shida a yankin arewacin tigray na 'yan tawaye inda gwamnatin tarayya ta zuba sojoji duk da roƙon da ƙasashen duniya ke yi na tattaunawa don kaucewa yakin basasa 'yan majalisa sun sanar da dokar ta ɓaci ranar laraba sa'o'i kaɗan bayan da firaminista abi ahmed ya umarci sojoji su shiga tigray a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a wani sansanin sojin tarayya da ke babban birnin yankin mekele gwamnatin abi ta zargi kungiyar 'yan tawayen tigray tplf wacce ke iko da gwamnatin yankin da ba da izinin kai harin gwamnatin yankin tigray ta faɗa ji alhamis cewa sojojin habasha sun yi ruwan bamabamai a wasu wurare kusa da makele wakilin sashen kurya afirka na murya amurka ya ce ya ji jirgin saman soji yana wucewa a kan garin da misalin karfe uku na yamma agogon yankin Ƙungiyoyin agaji biyu sun dakatar da ayyukansu a wasu sassan gabashin Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe ma'aikatansu biya ƙarshen makon da ya gabata. Dakatarwar za ta kara dagula lamura ga dabban 'yan kasar da ambaliyar ruwa ta raba da mahallansa a jihar Jongli. Annette Hans, mataimakiyar shugabar ofishin kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Juba, ta ce kashe-kashen ba wai kawai ya shafi kai kayan agaji ga mutane marasa karfi ba ne, amma ya haifar da ƙarin wahalhalu ga iyalan mamatan. Mun yi Allah wadai da irin wannan halayya. Abokan aikinmu 'yan kasar Sudan ta kudu waɗanda ke ba da babbar sadaukarwa wannan mutane suna ƙoƙarin tallafawa yaran da ke fama da rashin abinci mai gina jiki da mata da suka haihu da ake taimaka musu samu goyon bayan da suke bukata don rayuwa in ji hans a hirarta da shirin murya amurka na south sudan in focus daga ƙarshe firaministan ƙasar sweden ya sanar jiya alhamis cewa ya shiga keɓance kansa bayan da wani na kusa da shi ya ci karo da wani da gwaje ya tabbatar yana ɗauke da kwayar cutar coronavirus. kasar tana fama da matsalar sake yaduwar coronavirus daga shafinsa na facebook prime minister stephen lovin ya ce bisa shawarar likitansa shi da matarsa ula sun keɓe kansu duk da cewa ba su da wata alama ya ce shi ne kawai abin da ya dace a yi a wannan yanayi sanarwar ta lovin ta zo ne yayin da hukumar kiwon lafiya ta sweden ta ba da rahoton ana samun mutum huɗu sabbin kamuwa da cutar a kowace rana an kuma samu mutum biyar sun mutu wanda hakan ya sanya yawan mace-macen da aka samu a sweden zuwa biyu a halin yanzu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan shugaban kasar amurka donald trump ya kai kara a kotu game da kin amincewa da wasu sakamakon zaɓe da ke fitowa wanda yake zargin an tafka rashin gaskiya mun tuntuɓi pius ali wani ɗan majalisar birnin portland a jihar oregon ta nan amurka karkashin jam'iyyar democrat kuma ɗan asalin ghana akan yadda su ɗan democrat ke kallon wannan karar da trump ya kai a kotu shi trump ya tafi court yana neman court su shiga sa bakin su cikin abin da ke gudana court na tuma na michigan sun ce ba za su yi wannan ba sun throw wannan abu out to yadda daidai yi ne au kafin a kare kidaya shi kuryar da aka jefa na michigan in muka wani michigan to shi kenan komi ya kare ko in biden ya wuyi a nevada komi ya kare don yanzu haka biden sauran kaɗan ya kai wannan adadin da ake nema eh. To yanzu idan kotu ta amince da batun shugaba Trump yana yiwuwa kenan a koma a sake kirga kuri'u kamar yadda ya nema ko a'a. eh dai na farko sun kiya amma na ga kuma wani labaran da suka ce akwai wani email da na samu daga wani irin group group na democrats na suka ce wai a court in pennsylvania court na ne sun yadda abinda shi yake nema ne cewa yake yi yana neman mutanen shi su shiga inda ake kidaya abin su tsaya kuma da suna neman a kidaya kowane duk votin da aka sa duk kuriyar da aka ba suna neman a kidaya duka a to kotu daban-daban ne akwai wajen da su yadda akwai wasu da su ai ka san kotun garin nan jajin da ake appoint mafi yawan su ana appoint su kan ideology shi yasa ni in akida na ya zama da akidan Biden ne ai ba dan tabbaki Trump ba to hmm. ya shi yasa yadda abin yake kenan amma karshe ne ina ganin da mu yi Biden da yi nasara to yanzu da shugaba ya kai maganan kotu ku me kuke so ku yi Biden kuma yana da yana da yana da lawyer da shi ma sun sun haya lawyoyi shi yasa lauyoyin Biden da su tafi court in aka kira maganan su ma je su defend uh, su defend um, to defend Biden amma ban ban tama Biden shi ne ya tafi court da farko ba kowane lokaci shi wannan ya tafi court a uh, Biden da da ya tafi da lauyoyin su ma je su defend shi kana ganin batun kotun nan na iya kawo wani koma baya game da wannan zabe da aka yi eh daidai dauki watakila uh, ba ma samun um, results hmm? a lokacin da ya kamata watakila waɗansu kwanaki bakwai guda ko waɗansu kwanaki ne amma karshe da mu samu wanda ya zama na ina fatan zai zama zama alheri mamu democrats mutane suna mamakin ganin cewa america ashe za iya samun rashin fahimta na zaben shugaban kasa alhali kasashen duniya suna duban america ne suna koyi da ita me hakan ke nufi ga harkar demokaradiyya ga baki daya na america so na farko dai ai an taba yin haka lokacin da shi vice president clinton ya so ya hausa ya win ya zama na haka ya samu mishkila daga florida aka ta kidayawa har she da court suka ce a'a wannan suka kashe suka ce a ba kidayawa kuma inda aka kai aka dauke kamar wannan win wanda ya samu ya win ba ba da vote ba da vote mai yawa ba a bush ya ce ya zama president so ko da yake a demokratiyyar nan amurka ba wanda yake da mishkila kowane lokaci ba ne in mishkila ya shiga muna da yadda muke yi da a yi fushi da a yi zage-zage mutane da su sa na su zo su tsaya bakin court karshe in aka kare aka ce a'a ba ka win ba kai ka lose zai tafi. to madalla Pius Ali ke dan majalisar birnin Portland a jihar Oregon ta Amurka. Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali malami ne a jami'ar New York ya bayyana mana irin hali da amurkawa ke ciki na rashin tabbas akan ayyana wanda ya lashe zaben ga abin da yake cewa a to amurkawa ne ce yanzu haka cikin fargaba ake kowa cikin fargaba yake don saboda irin zartutukan da shi president trump ya yi game da wurin abin nan jefa kuri'a da yake cewa kamar warkila an sace election daga wurin shi to ya kuma yi magana wa mutane shi kamar su je su tsaya a ranar jefa kuri'a amma su je su tsaya wurin su je su ga yadda ake abubuwa so don haka yanzu haka cikin fargaba wallahi mutanen amerika suke ciki to an taba ganin irin haka kuwa a nan amerika ina ba taba yin haka ba a cikin abin na election zai na amerika ba taba samu haka ba amma an taba samu rikici ne cikin democracy amerika saboda an taba samu ah, wani da ya zama na lokacin communism ah, da sauransu amma wai cikin jefa kuri'a haka a samu matsala ko a samu cece kuce ko a samu irin wannan ah, fargaban da ake ciki amurka ba da taba samun wannan ba kuma a tarihance ba taba samun wani matsala ba an yi research an yi research an ce ma chances ya sunan shi tsawon hadari ya kashe ka Tana da wannan chance ya kashe ka da a samu wani matsala wurin jefa wurin jefa kuri'a wato wato bai yiwuwa dai a ce mutum ya mutu a harkan ko kuma rikicin siyasar Amerika kenan ake nufi a'a ba taba samu irin haka ba wallahi tallahi wannan wani abu daban ne abin da yasa yanzu aka yi kawon ga rashin abin nan hankali ke ya sa kowa dai na gidan shi yana da Allah Allah a rana ya kai kamin gobe dai wani kila an samu results daga Nevada da Arizona to insha Allah warƙila in an samu wannan Biden ya lashe shi kan wannan to ina yin an yi declaring to ko ya yadda ba mu sani ba minista har yanzu ba ci hankali ke to a wurin ku New York ya yanayin garin yake ganin ana wannan zaman fargaban mu ba mu da wannan matsala nan ga New York amma saboda kada a yi zanga-zanga abin nan shaguna ma na New York yanzu haka sun sa plywood sun tattare gaban gilasin su saboda suna tsoro kada a yi zanga-zanga don in shugaban nan ya ce bai yadda ba to an yi zanga-zanga nan nan new york amma nan dai wallahi tala alhamdulillah an kega abin nan kuriyar da aka jefa duka an samu tali ran talatin da aka yi da aka yi zaben ranar aka samu abin nan a ah, ah, total na new york to amma so mu nan dai ba mu da matsala Malam Muhammad Nasiru Abubakar Ali kenan malami a jami'ar New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington akan mitoci 19, da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. To yanzu kuma bari mu shiga Najeriya. a yayin da amurkawa ke ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a ranar talata su kuwa al'ummar jihar kwarin najeriya sun barke ne da murna saboda nasarar da wani dan uwansu ya samu na lashe zaben majalisar dokokin ta amurka Mustapha Nasiru Batsari yana ɗauke da rahoto akan haka. A yayin da Amurkawa ke ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar ta Amurka, su kuwa al'ummar jihar Kwara da ke tarayyar Najeriya sun ɓarke da murna ne saboda nasarar da ɗan uwansu ya samu a zaben majalisar dokokin ƙasar ta Amurka. dan asalin jihar Kwaran Adewoyi Olewa ya samu nasarar cin zaben ne a karkashin inuwar jam'iyyar Democrat inda zai wakilci gundumar Columbia a majalisar wakilan kasar ta Amurka. Ga dai abin da wasu daga cikin 'yan asalin jihar Kwaran ke cewa. pharmacist musa sa'adu daga kwara state lafiya ji a matsayin mu yan kwara mu ji daɗi kwarai da gaskiya mu farin ciki cewa number one a samu ɗan najeriya ya ci zabe member house of rep kuma an yi narrowing down a ce daga kwara kuma is also a pharmacist to abun farin ciki ne wallahi mu farin ciki sana'a ko guda eh sana'a mu guda ɗaya ne kenan shi ma pharmacy yake practice a can United States of America. So mu yi farin ciki kwarai da gaskiya kuma muna fata mu samu ɗanɗan najeriya da yawa su samu kujerori i'm alhaji sakabati de balaji an indigen of ilore foreign proud of him nigeria's proud of him this is a good example for our youth to emulate it's also a good testimony to those of us who are here that where you stay, try to be good. Sunana Alhaji Saka Bolaji ni dan asalin Ilorin ne ta jihar Kwara. Muna alfahari da shi kuma wannan kyakkyawan misali ne ga matasanmu na alamun nasara. Haka zalika misali ne ga 'yan uwanmu da ke nuna cewa duk inda ka samu kanka to ka zamo na kwarai ga kowa. Olayinka Oyelewa ɗan uwa ne da ke zaman ɗa ga ƙanan mahaifin sabon ɗan majalisar ta Amurka ga abin da yake cewa. We're very very not a forgotten or uh, member in 2018 was still in Ya ce muna cikin farin ciki kwarai da gaske saboda ba mutumin da ya manta da 'yan uwansa ba ne domin kuwa ko a shekarar ta 2018 ya zo nan gida Najeriya. Najeriya, haka zalika mahaifinsa ko a lokacin tsananin cutar korona nan ya yi ta aiko ma da 'yan uwansa kayan tallafi, saboda haka muna cikin murna sosai. Tuni dai gwamnan jihar Kwaran Alhaji Abdulrahman Abdulrazak ya fitar da wata sanarwar saƙon taya murna ga wannan sabon ɗan majalisar ta Amurka ɗan asalin jihar ta Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Kuma da la'agaida Mustapha Nasir Batsari. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ci gaba da aikin na tono ma'adanan man fetur a yankin tafkin Chadi da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya da kuma ta yi fama da matsalar hare-haren mayakan Boko Haram. Karamin ministan ma'adanan man fetur na ƙasa, Mr. Timothy Silva, shi ne ya shaida wa manema labaran hakan a birnin Maiduguri. Daga Maidugurin ga rahoton Haruna Dauda biyu. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ci gaba da aikin na tono ma'adinan man fetur a yankin tafkin chadi da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma ke fama da matsalan hare-haren mayakan boko haram karamin ministan ma'adinan man fetur na ƙasa mr temefi silva ne da ya bayyana hakan a wani taron su gudanar a hirkwatar rundunar sojan najeriya da ake kira ta command bangaren yankin tafkin chadi dai na ɗaya daga cikin yankunan da suka yi fama da hare-haren mayakan boko haram wanda ko a ranar 25 ga watan yulin 2017 sai da wasu mayakan boko haram suka sace wasu ma'aikatan da ke aikin tono man fetur a wannan yanki wanda ga bisani aka sako wasu daga cikin su commence exploration and drilling activities there because we believe that there is peace there is relative peace in this area enough for us to continue drilling activities in the northeast yace za mu so aikin tono ma'adinan man fetur a wannan yanki saboda mun yi amannan cewa an so mu samun zaman lafiya wanda zai ba mu daman ci gaba da tono wannan man fetur a wannan yanki da ke shiyar aro maso gabacin Najeriya Nigerian. As you may well know, we have found oil in Gombe, and we believe that there is a lot of oil to be found in the Chad Basin. We have seen a lot of prospects in the Chad Basin, and we want to commence exploration and drilling activities, and that's why we are collaborating with the Nigerian Army to ensure that security is provided. yace kamar da kuka sani, mun gano man fetur a jihar Gombe, don haka muna da yakinin cewa za mu iya samun adnan man fetur mai yawan gaske a wannan yanki na tafkin Chadi. Mun ga alamu a wannan yanki yanki shi yasa muke so mu fara wannan tono a yanzu hakan kuma shi yasa muka yi haɗin gwiwa da jami'an sojan najeriya wanda suka tabbatar mana da cewa za a samar mana da tsaro da mu so mu gudanar da wannan aiki nan ba da jimawa ba a cewar karamin ministan ma'aikatar man fetur na tarayyar najeriya koya ulmar jihar borno suka ci game da wannan ci gaba da tonon man fetur na wannan yanki sunana abdullahi umar wannan abu da muka ji labari abu ne wanda ya kamata tintini a yi shi a arewacin najeriya jihar borno tana ɗaya daga cikin babbar jiha wanda ta rai ni jihohi da yawa wanda a yanzu haka jihohin wasu sun ci gaba da sauransu to wanda ya kamata a ce muna da wannan mai mun a Borno amma saboda matsalan tsaro da muka shiga mun san cewa akwai wannan to amma a yanzu din muna farin ciki muna murna da wannan abu kuma muna fatan cewa zai daure ba wai a faɗa kawai cewa za a zo a fara daga baya kuma a juya abun ya koma wani abu daban ba sunana Audu Abakurama eh to alhamdulillah gaskiya kamar yadda gwamna yake kokari kan batun amai da mutane wannan abun har jami'an tsaro suka yi niyya suka tabbatar da cewa za su ba da tsaro don a haka wannan mai babu abin da zai hana mu kuma a matsayin mu na mazauna Borno Allah ya da zamu taya su da addu'a wannan taron da ya gudana ne a bainar babban hafsa sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur baratai da wani hafsa mai kula da yankin tafkin Chadi da ake kira Major General MA Yusuf da babban manajan matatan man fetur na tarayyar Najeriya Alhaji Mele Kyari Kwalo da dai wasu manyan jigajigan ma'aikatan man fetur na kasar an kuma tambayi ministan ma'aikatan man fetur din game da harar da za su mu wannan tono sai dai bai amsa wannan tambayar ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Jiya Alhamis shugaban kasar Amurka ya yi kirarin an yi masa magudi ga wa'adinsa na biyu ba tare da wata hujja ba. Shugaba Donald Trump ya ce idan kun kirga ƙuri'un da aka kaɗa na gaskiya to a sauƙaƙe zan yi nasara. Idan kun kirga ƙuri'un da ba su dace ba za su yi ƙoƙarin sace mana zaben. tun farkon bullar annobar coronavirus a amurka kasar ta tabbatar da samun sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a ranar laraba a cewar bayanai daga jami'ar johns hopkins kasar amurka dai na fuskantar sake farfadowa cutar coronavirus musamman a jihohin tsakiya maso yamma da kuma yammacin amurka aikin bibiyar cutar yunkurin da mujallar the atlantic ta ɗauki nauyi ya samu sama da mutum dubu hamsin da ake kwantarwa asibiti a duk faɗin amurka kwanaki biyu a ranar laraba tallafin kuɗin da ake baiwa marasa aikin ya amurka ya ɗan ragu a makon da ya gabata ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton ajiya alhamis amma yana ci gaba kamar yadda aka saba a baya yayin da ƙasar da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya ke ci gaba da fuskantar matsalolin kai kawo da cutar corona coronavirus ta haddasa. jiya alhamis majalisar dokokin kasar habasha ta tabbatar da saka dokar ta ɓace ta watanni shida a yankin arewacin tigray na 'yan tawaye inda gwamnatin tarayya ta zuba sojoji duk da roƙon da ƙasashen duniya ke yi na tattaunawa don kaucewa yakin basasa ƙungiyoyin agaji biyu sun dakatar da ayyukansu a wasu sassan gabashin sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe ma'aikatansu biya ƙarshen makon da ya gabata dakatarwar za ta kara dagula lamura ga dabban 'yan kasar da ambaliyar ruwa ta raba da mahallansa a jihar jongli Daga ƙarshe Firaministan ƙasar Sweden ya sanar jiya Alhamis cewa ya shiga keɓance kansa bayan da wani na kusa da shi ya ci karo da wani da gwajin ya tabbatar yana ɗauke da kwayar cutar coronavirus. Masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum